Bismillah rahman rahim mai sauraro assalamu alaikum rahmatullah. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin tsinuwar uwa wanda reza ya wallafa. Washe gari binta da Fati suka shiga kicin domin yin abin kari. mu kan bata ko samu sallar asuba ba ma. Ita kuwa Zulai tana sane da fitar binta amma ta gyara kwanciya abinta. Tana jin babu wanda za ta yi wa girki wallahi. Zaune suke gaba ɗaya a falo har da umma domin gobe ne za su tashi zuwa Saudiya aikin hajji. Hakan yasa take son ta yi magana da su. Fada ta yi musu gami da nasiha akan zumunci. Ta mayar da kallonta ga zulai da take ciccin magani ta ce ke kuma zulai yanzu Allah ya baki girma wanda su babu wanda ya samu na farko dai kina da aure wanda shi aure wani babban ibada ne da duk macen da ta yi shi ta zama babbar mace samar wacce ba ta da shi ko da ko ta girme mata na biyu kuma kina auren yayan su ne gaba daya kin ga kenan yanzu ke ce gaba da su to don haka ina so ki jawo su a jiki kamar yadda yar uwarki ta yi aka zauna lafiya ki mai musu kamar uwa kuma kawa abokiyar shawara kin ji zulai ta amsa da to umma ta ce zaki dawo nan da zama tare da su har mu dawo don Allah ku zauna lafiya kin ji kar na ji kar na gani ko kuma ina ƙara sanar muku da cewar ita din ta zama tamkar yayar ku yanda za ku girmama shi ku ji maganar sa haka ita ma za ku bata girma kar na ji ko na gani kun ji ko siyama ina ƙara ja miki kunne ke ce kadai nake shakka wallahi idan na ga wata matsala daga gare ki sai na saba miki siyama a zuciyar ta ce kuna tafiya ni ma zan tafi bare na zauna yarinya ta raina ne ban sauya mata halitta ba haka dai ta yi musu faɗa sosai kowa ya tashi ya kama gabansa Nasir dai gidan su Aida ya nufa yana ta ɗaukin ganin rabin ransa yanzu ya kammala karatu sai bautar ƙasa sai kuma maganar aure. Tana shiga ɗaki ta kira Reza yana ɗagawa ta ce ina hanya ranar Laraba zan shigo. Ya ce aiki ya min yawa har sun fara magana na ce musu kina hutawa ne. Allah ma ya sa sun san abin da ya faru da ke kuma su ma saboda haka ne yasa suke son yin aikin da ke. Siyama ta yi juyi akan gado tana jin wani irin shauƙin jin muryarsa na tafiya da ita wata duniya wadda bata san kowa a ciki ba sai shi kaɗai. Ba ta son suna yin magana yana katsewa amma shi kamar bai damu da ita ba magana idan ba ta aiki ba baya mata suna gama wayar ta shiga kiran nambar aida amma ba ta shiga ta kira ɗaya layin nata shi ma a kashe take ta shiga tunanin ko dai ta gano jamilu ya faɗa mata gaskiya ne ta mayar da kiranta ga fita kira ɗaya ya ɗaga bayan san gaisa take sanar da shi za ta fi faransa ranar laraba sosai yayi mata fatan alkhairi yana alfahari da samuwarta domin ta dalilin ta ya mallaki abubuwa da dama a shekaru suka raka umma da yaya bala har filin jirgi suna tsaye jirgin su ya tashi suna sa musu addu'ar sauka lafiya Siyamu na juyowa suka yi ido biyu da adawiya da take tafiya wasu maza guda biyu manya suna take mata baya rike da akwatinta kallon kallo aka tsaya yi yayin da adawiya ke mamakin ganinta da yan sanda ga wani irin kwarjini da ta yi mata glass din idan ta cire ta so kusa da siyama ta ce hai olusha siyama ta kalla hannunta da kyau ta juya ta bar gurin wanda tuni mutane suka ɗauki hoton abin da ya faru dama ko a filin jirgi haka ake binta da hotuna mota suka buɗe mata ta shiga suka rufe suka nufi hanyar gida suna isa gida ta ga Salis a tsaye a bakin gate yana jiranta kallo ɗaya ta yi masa ta kawar da kai ya bi bayanta yan sanda suka tsayar da shi ya zaro card ɗinsa ya nuna musu ganin za ta shige ne ya sa ya yi mata magana hakan ya sa ta tsaya tana jiransa ya ƙara su. yana zuwa ya zaro wata farar takarda ya miƙa mata ganin bata karɓa ba ne ya ce BBC ke son yin hira da ke gobe please ki min wannan alfarmar ko don soyar da nake yi miki ta kalle shi ta kalli takardar ta ce amma na faɗa maka cewar ka fita a sabgata ko kuma ba zan yi hira da kowa ba wanda na yi a baya ma ya isa har ta juya za ta tafi sai ta tuno da wani abu ta juyo ta karɓi takardar ta duba ta ga shirin karfe hudu ne na yamma sai ta ce zan zo amma a dawo da shi karfe goma na safe ya ce babu damuwa in dai zaki zo din ta ce me haɗin ka da abokin aiki na salis ya ji daɗin kiran sunansa da ta ya ce abokina ne siyama tana son yi masa tambayoyi a kansa amma ta ga rashin dacewar hakan sai kawai ta juya ta shiga cikin gida ya bi ta da kallo yana jin wani santa na ƙara fasgarsa ya ce amma babu komai a juri zuwa rafi insha Allahu komai zai yi saiti. Tana shiga ta sake yin wanka ta saka kananan kaya na zaman gida ta ɗauko laptop ɗinta domin tana so yau ta shiga cikin aikin nasu ta ga yadda yake. Ba ta da fara aikin ba sai ga su san dawo. Binta ta tsinci maganar aurenta da ya bala a bakin momi ta shigo gidan da gudu tana faɗa wa siyama. Ita ma fati dariya take yi suna jin daɗi. Zulai kuwa ko a jikinta wai an mutsani kakkausa. Sosai ta ga yadda aikin ke tafiya tana jinjina wa reza da irin ƙoƙarinsa. Sako ta gani ya shigo wayarta ta email address daga tim su na farin gida sai ta ajiye laptop din da ke kan cinyarta ta ta ɗauki wayar ta buɗe sakon zumbur ta miƙe tsaye har tana ture abin shan da ke gabanta da gudu ta shiga ɗaki ta saka doguwar rigar a baya ta saka face mask ta fito da gudu police suka buɗe mata mota ta shiga suka ja tana faɗa musu inda za su kai ta da sauri ta sako daga motar ta nufi tim ɗin su hankali a tashi tana shiga ta tarar gaba ɗaya tim ɗin duk sun hallara har da aida wasu na kuka wasu suna hawaye kallon sara ta yi wacce take kuka ta ce me ya faru a garin yaya menene ya haɗa su Sara ta fara magana cikin kuka ta ce muna zaune sai ka ta shigo tana zuwa ta fara kiran oga fita wanda yana ciki yana aiki yana fitowa ta fara zagin sa tana faɗin magana mara daɗi shine ya mare ta ita ma ta rama sai faɗa ya kace mai musu ta soka masa wuka kuma tana soka masa ta fita da gudu cikin wani irin murya siyama ta ce shine za ku bar ta fita dan ba ku da hankali yanzu ina oga fita din ta ce an tafi da shi asibiti nan suka ɗunguma zuwa asibitin amma suna isa suka tar da family ɗinsa na ta kuka wai an shaida musu cewar ya mutu mutu sosai tim ɗin farin gida ya girgiza da mutuwar oga ogafita siyama dai kamar ta fi kowa shiga tashin hankali na wannan mutuwar lokaci ɗaya ta shiga tuna irin abubuwan da adawiya ta yi musu ita da badawiya shi ne yanzu bata haƙura ba sai ta kashe wannan mutumin wato saura ita kenan ko juyawa ta yi ta kalli polis ɗin da suke bin da ta ce su kai ta ofishinsu suna zuwa ta shigar da karar adawiya ta nuna musu hotonta sannan ta sanar musu da cewar tana cikin garin abuja yanzu haka kawai a nemo ta duk inda ta shiga gida ta koma tana ta kuka ta rasa me ke mata ta daɗi tana cikin kuka ta ga wayar ta na ƙara ganin bakwar namba ne yasa bata ɗaga ba sai dai jin ana ta kira ne yasa ta ɗaga ta yi shiru cikin muryar kuka ta ce ku bar shi ya shigo tana faɗa ta cire wayar daga kunnenta minti biyu sai ga Jamilu ya shigo gidan da jakarsa ta matafiya a baya kallonsa take yi shi ma yana kallonta ta share hawayenta ta ce lafiya dai ko sai da ya samu guri ya zauna ya ce ai da ta kore ni wai na bar mata gida saboda naki sakin Jamila har dukan tsiya suka yi min soso biyu ni kuma na ce wallahi ba zan sake ta ta ba har sai kin yarda da soyayya ta yana rufe baki fati na fitowa daga daki tana hamma alamar bacci siyama kam ta rasa me za ta ce domin ji take yi kamar ta kudin dama masa zagi in banda tsaurin ido da raini har ya kalli cikin idanuwan ta ce yana son ta ita ba ma wannan ba yanzu ba ta cikin yanayin wasa ko kaɗan ta ce yanzu ka zauna a nan zuwa gobe zan komar da kai gida a san abin yi ya ce ni ba zan koma gidan ba zan zauna tare da ke ne siyama ta kawar da kai gefe tana jin ba za ta ƙara cewa komai ba domin wallahi haushin kowa take firgigi ya ce anti siyama dan Allah kina so na ya faɗa yana kuma kallon cikin idanta fati dai tsayawa ta yi baki buɗe tana kallon ikon Allah to ko ita wannan dan yaron ya zo ya ce yana son ta gare kuma anti siyama da karfi ta shiga kiran binta ta zo kar a yi babu ita binta kuwa jin irin kiran da aka yi mata ne yasa ta fito da gudu tana zuwa Zulema ta fito tana waya kowa ya tsaya yana kallon siyama na kuka shi kuma jarumin yana ci gaba da tambayar da soyayya ba tare ta ce komai ba ta tashi ta shiga ɗakinta aiko ya miƙe ya bi bayanta su kuwa suka suka bi su da ido abin da ya kamar wasan kwaikwayo tana shiga ta fada kan gado tana tunano irin kirkin fita a gare ta da irin gudunmawar da ya bata har ta kai wannan matsayin da take kai tabbas ba za ta bar wannan kis din ba wallahi sai an kamo a da wuya duk inda ta shiga Allah sarki oga fita ina ma sai da ka shiga addinin musulunci sannan ka mutu tana cikin haka ta ga an zauna kusa da ita ta yi tunanin fati ko binta ne hakan ya sa bata dago ba domin sun saba yi mata haka wasu lokutan me aka yi muke kuka anti ya faɗa da muryar da shi ma kiris yake jira ya yi kukan domin ganin abar sansa tana kuka siyama ta ɗago da sauri tana kallon sa domin ta tsorata da jin muryarsa ba ta yi tunanin zai iya shigo mata har ɗaki ba cikin ɓacin rai ta raka masa tsawa ta ce get out my friend ta faɗa da dukkan ɓacin rai farko ya tsorata amma ko tashi bai yi ba ya ce anti siyama ba na so na ga kina kuka ne wallahi ba na jin daɗi please don Allah ki daina kin ji ya karasa yana sakin kukan shi ma siyama da yaron ya fara ƙuri ta ce baka da hankali ne zaka shigo min ɗaki tashi ka fita yanzu kafin na wanka maka ma kai banda raini har ne zaka kalla ka ce kana so na idan ba yarinta ba dalla malam tashi ka fita yanzu nan ya bude baki zai yi magana ta kara katse shi ya tashi ya fita yana kallanta siyama ta kwanta a gurin tana kuka sai kuma ta ja tsaki mai karfi tana jin duk karanta a baci washe gari ta je ta yi hira da BBC kamar yadda ta yi alƙawari tambayoyi ne akan abin da ya faru da ita da yadda ta samu ta kubuta kuma a nan Salis ya fito mata da sa sai dai kamar yadda aka saba ba ta amsa ba ta dawo gida ta shirya ta tafi gidan Aida domin gobe za ta tafi faransa da mamaki ta ga motar nasiru a gidan tana shiga kuwa ta same su sun yi cirko-cirko a falon ana mayar da magana suna ganin ta aida ta ɗora hannu a ka ta koma ta zauna nasiru ya ce wannan ai maganar banza ce a ina kika taɓa ganin inda aka yi haka me ya hana ba za ki faɗa min gaskiya ba aida ta ce please nasiru tsaya ka saurare ni wallahi tun lokacin da ka nuna kana son jamila na shiga tashin hankali domin abin da kunya a ce dan uwan siyama ya nema abu a gurina kuma ina da iko da wannan abin amma na hana to shine na yanke shawara fara kawai ya sake ta sai kai ka aura akan daina hana ka Nasir ya ce wannan zancen banza kike yi Aida sai kawai ki aura min bazawara ba tare da na sani ba ko kiya tunanin ki ba zan gane ba ne take Aida ta faɗa abin da ya dilmiyar da Siyam Olosha kogin mamaki da rudani da fargaba da tashin hankali da kuma rudu tabbas lamarin Aida ya fara bawa Siyama tsoro ta ce no wallahi babu abin da ya taba shiga tsakaninsu kawai auren aka yi amma an daɗe da yi kaga ai ba bazawara ba ce wallahi ba su san juna ba kai da ni kuma ai ga su sunan ka tambaye su na yi musu haka ne domin ba na so soyayya ta ɗauke musu hankali da wasu a waje su samu su yi karatunsu shine kawai wallahi siyamu ta yi mutuwar tsaye tana kallon jamila da jamilu da ke tsaye ba su ce komai ba Nasiru ya ja tsaki ya ce ko ma menene na fasa aikin banza kawai kuma daga yau babu ni babu ita munafukan banza kawai ya faɗa ya fita ya bar aida da sakin salati jamila ta haura ciki da gudu tana kuka jamilu kuwa ya samu guri ya zauna aida ta raka masa tsawar ta saka shi dole ya tashi ya bar falon Siyama dai tana ta mamakin ganin yadda yanzu yake tsoronta amma jiya ya zo yana mata maganar banza wai ba zai koma gidan ba. Ita fa wallahi abubuwan kamar a mafarki yaron da ya ce sun masa duka kuma sun kore shi yanzu kuma sai ga shi a gidan? Kai wannan abu na aida akwai ɗaure kai yana shigewa ɗakin sa Siyama na sauke ajiyar zuciya kafin ta yi magana aida ta ɗaga mata hannu ta ce na san kina da tarin tambayoyin da kike son ki yi min ko to dan Allah ba yanzu ba wallahi kaina kaman zai tsage abubuwa sun cika min kai ba zan iya wata magana ba yanzu na dawo daga tim sai kuma na shigo na tarar da wannan sabon tashin hankalin siyama dai sai kallon ta take yi a zuciyar ta ce to ni yanzu ma idan zan miki magana ta ina zan fara ta ce gobe zan tafi na bar miki kes din oga fita don Allah ki tabbatar da an kama wannan tsinaniyar yarinyar tana faɗa ta miƙe tsaye ta ce Allah ya baki lafiya ni kam na tafi ai da ta bi ta da kallo har ta bar gidan sauki ajiyar zuciya ai da ta yi tana miƙewa ta shiga ɗakinta bashe gari jirgin siyam olosha ya ɗaga zuwa faransa bayan ta yi wa nasir bayanin komai fati da binta kuwa ce musu ta yi tafiya ce ta taso mata a bangaren su ibrahim washe gari suka tattara suka koma gida bayan sun gama ziyara bai samu ya kara komawa gidan su siyama ba saboda abin da ya yi a ranar da suka sauka hadi ta samu dadi da maganar halin da ibrahim ɗin ke ciki na shaye-shaye dadi ya ce dama sun yi magana da salis akan za a fitar da shi waje domin yin karatu a raba shi da abokanan da suka saka shi a harkar banza da take kuwa dadi ya sanar mata bayan sallah babban insha Allah zai tafi sosai hajja ta yi murna da jin wannan abin tana ta godiya ita dai damuwa damuwarta Ibrahim ya daina wannan abun. Duk lokacin da ta tuno da siyama ce silar komawarsa haka sai ta tsine mata. Lokacin da Ibrahim ya ji labarin tafiyar tasa sai kawai ya ce shi fa baya son zuwa ko ina kawai a bar shi yi karatunsa a nan. Amma dadi ya zaunar da shi ya yi masa fada sosai kuma ya ce sai ya tafi. A da wuya ba tare da sanin kowa ba ta tattara kayanta ta nufo Najeriya bayan sun gama fada da Dele akan ya ce yana son ta sosai ta yi masa kaca-kaca tsabar haushi ma ko VIP su ba san tayo Najeriya ba kasancewar sun samu hoto. takaicin kanta da kanta take yi a yanzu akan halin da ta jefa rayuwarta sai dai abin da bata sani ba shine wannan abin da ta yi babban kuskure ne a cikin dokokin aikin VIP sannan dama an kama ta da laifin neman aiki a wani gurin wanda shi ma duk yana cikin dokokinsu sannan ga zargin tana fitar musu da sirrin aiki wanda shi ma hakan doka ne tun tana cikin jirgi ta kashe wayoyinta bayan ta kira manaja ɗinta na nan Najeriya ya zo ya taro ta sai dai tana sauka ta fara yin gamu da wannan shegiyar yarinyar hakan ya sa ranta ya ɓaci sai kawai ta nufi tim ɗinsu ba tare ta je ko gida ba tana shiga ta fara kiran oga fita wanda shi ma zuwansa kenan suna duba wani sabon aikin da ya zo musu da shi da mamaki yake kallanta wanda dama neman ta yake yi tun sharin da ta yi masa na cewa yana neman ma'aikatansa kafin a basu aiki da kuma haɗa baki da olusha da suka yi kafin ya yi magana ta fara faɗin munafiki mace amana ai na ga hirar da wannan yarinyar ta yi da bbc wato shine take bayyana wa duniya cewar ina yin aikin vip ko kuma wallahi ji na rantse da Allah daga kai har wannan wawan tim din naka zan iya sayar da ku kuma na faɗa maka cewa kafin ta ƙarasa ya sauke mata wani wawan mari wanda kafin ya ankare har ta rama take faɗa ya kace me ta wawuro wukar da ta gani a kusa da shi ta caccaka masa a ciki kuma ta zare aikuwa cikin tashin hankali ya kurma ihu wanda ita ma ta tsorata sosai hakan ya sa MTN ɗin na shigowa ita kuma na fita da gudu ta shiga mota suka bar gurin ta ce wa driver ya ɗauki hanyar nasarawa da ita har sun yi nisa ta ce ya kai ta gida kawai haka suka ɗauki hanyar gida nan ma sun yi nisa ta sake cewa kawai su je nasarawa ɗin har zai juya ta sake cewa kawai ya tafi gida suna isa ta shiga cikin gidan nata da ko gyara bai samu ba ta shiga toilet ta sakarwa kanta ruwa sanin ta rage abin da ya cika mata ciki misalin karfe takwas na dare ta shiga binciken jirgin da zai tashi da safe ganin babu yasa a daren ta kira manaja ta ce a sama mata jirgin da zai je Lagos gobe da safe gaba ɗaya ta rikice ta rasa ma me ya dace ta yi ita ba niyyar kashe shi ta yi ba amma dai haka ta yi bacci rabi da rabi da safe manajan ta ya kira ta akan an samu jirgi ai shirya suka kama hanya amma sai dai duk hanyar da suka bi yan sanda ne a gurin suna zuwa kuwa polis din ya tsayar da su yana umartar su da su sauke glass ɗin motar direban ya sauke na gaba ya danko kuɗi ya mika masa polis din ya karba ya nuna musu hanya haka suka isa filin jirgi cikin kankanin lokaci suka tashi zuwa lagos tana sauka kuwa har an zo ɗaukar ta haka ta shiga mota gaba ɗaya burinta ta bar najeriya kara samu matsala amma dole ta je ta yi abin da ya kawo ta wani katon gida ne aka kawo ta wanda tun daga waje ta fara bin gidan da kallon mamaki domin rabanta da gidan kusan shekara goma kenan ga dai gidan ne amma dai an sauya shi sosai ta shiga bugawa mai gadi ya leko yana tambayar ta bata bashi amsa ba ta tura kanta zuwa cikin gidan haka ta dinga tafiya har zuwa kofar shiga falon nan ma ta tsaya tana kwankwasawa minti biyu aka bude mata nan ma bata tsaya gabatar da kanta ba ta shiga cikin falon ta zauna tana kalle kalle yarinyar ta bude mata falon ne ta haura sama domin kiran masu gidan a da yana zaune tana tunani sai ga wani mutum ɗare da zani da sanda ya nufo falon yana ta kallanta yana zuwa kuwa cikin yarabanci ya kira sunanta yana sumbatu har da ihu yana ƙarasowa kusa da ita kuma yana tambayar ta wuya. sosai ya shiga ihu wanda ya sa sauran 'yan gidan kowa fitowa suna kallon adawiya da ita ma take kallon su wata babbar mata ce ta zo da gudu ta rungume ta tana mata sannu da hanya sai dai fitowar wani mai ɗan jiki wanda ya manyanta ya nufo ta da sandar hannunsa ya ɗaga ya sauke mata yana faɗin ta tashi ta bar musu gida adawiya ta kalle shi cikin cikin yarabanci ta fara faɗin dama ai ba zuwa na yi domin na zauna ba dama so nake ka ganni ka san ina raye ban mutu ba kuma ka bari sai ka mallaki naka gidan kafin ka yi min gori kuma idan gida ne ina da irin wannan sunfa goma dama abin da nake son sanar muku shine ina raye kamar yadda na san ciwon zuciya zai kashe ku wannan mutumin na farko ne ya zabga mata mari yana faɗin ashe ba ki da hankali har yanzu me ke damun ki kina hauka ne ba komai ya wuce ba ko shi din ba mahaifinki bane a da wuya ta yi dariyar karfin hali ta ce mahaifin da ya nuna baya son son abin da nake so mahaifin da ya zaɓi lalacewa akan gyara rayuwata mahaifin da ya fara ɓata min tawa rayuwar na tsane ka ba zan ƙara kallon ka a matsayin mahaifi ba lokaci ɗaya mutumin ya fara nuna ta da sandar hannunsa yana son yin magana amma ya kasa cikin yarabanci ya iya faɗin ƙarya take yi ita ce ta kashe ta yana faɗa ya faɗi da sauri suka yo kansa ita kuma ta kama hanyar fita amma wannan mutumin ya yi saurin tare ta ɓangaren siyama kuwa tafiya suke yi a mota babu mai magana har suka iso kamfani bai ce mata komai ba ya buɗe mata mata motar ta fita ita ma ta biyo bayansa sai dai abin da ya bata mamaki shine ganin yadda ake ta haba-haba da ita tunda ta zo duk gurin da ta shiga sai an tsaya kallonta kuma sai an yi hoto da ita sai abin ya yi mata daɗi ganin kowa ya san ta kenan aiko suna shiga kamfanin kowa ya fara welcoming ɗinta suna mata hannu maza da mata ita kuwa sai murmushi take yi suna jere da reza kamar wani mai gadinta ba su tsaya ba har sai da suka kai gurin da ake gwaji wani guri ne da ake gwada lafiyar dukan wani model da kuma tantance tsaftar model na jiki gurin a zagaye yake da labule sai wani katon kwan wuta da yake haska iya gurin da mutum ke tsaye sai kuma nesa da mutum ɗin ga wata katuwar kamara mai juyawa reza ya tsaya daga waje ita kuma ta shiga cikin gurin aka nuna mata kayan da za ta sanya bayan ta saka ne aka kunna wannan wutar da haske yake haske iya saitinta ido aka ce ta rufe sai kuwa ta ji kamar an yi sama da ita sai ta ji an dawo da ita minti ɗaya aka ce ta buɗe ido aka nuna mata wani ƙaramin gado da yake kamar na marasa lafiya ta kwanta aka shafe mata jiki da wasu mayuka sannan aka shiga matsa mata jiki so suka ta ji jikinta kamar ba nata ba ta je ta yar sawayi kamar ba ita ba ana gamawa aka shiga yin hotuna aka ɗauki wani ƙato nan take kuwa aka manna shi a sauran hotunan daga nan kuma aka shigar da ita gurin da za a nuna mata yadda aikin yake so su take kallon aikin babu wahala domin wani aikin ma tana gida za ta iya yi wani kuma sai ta zo suna gamawa reza ya ƙara nuna mata aikin da za ta fara jibi domin gobe za ta huta washe gari hutu ta yi sai bayan kwana biyu ta fara zuwa aiki tare da abincin ruhinta. Ranar farko ta aikin ta yi kokari sosai domin kuwa aiki ta yi kamar dama ta saba yin aiki da su. Hakan ya sa aikin nasu ya fara tafiya daidai kuma cikin nasara. Kamfanin suna da wani tsari wanda duk wanda ya fara aiki da su to fa ya zama model ɗinsu ne na har abada. Sai dai mutum zai ajiye aikin model ne gaba ɗaya. Sannan suna bari mutum ya yi dukkan rayuwar da yake so har da aure da haihuwa. Sai dai kawai a baka lokacin da zaka tsaya da aiki idan ka kammala sai ka ci gaba. Sai dai a dokar aikin ba kowane lokaci mutum zai iya yin ciki ba idan hakan ta faru sai dai a zubar da shi kuma ba sa ɗaukar matan aure dole sai 'yan mata hakan yasa dokokin nasu yayi tsauri sosai shi kansa yin ciki har sai idan sun baka lokacin da zaka ɗauka sannan ba za ka yi amfani da kowane irin abu da suke sarrafawa ba dole sai na kamfanin su kuma ana amfani da yawan mabiyan mutum da ya kawo wato customer domin baka lambar yabo sannan ana cire mutum idan ya samu wani nakasu daga sassan jikinsa ko dogon jinya da kuma bacin suna misali idan mutum ya samu karaya ko rauni mai girma da jin ciwo a fuska da dai sauransu. Akwai taro da suke yi duk ƙarshen wata domin tattaunawa da gaba ɗaya models ɗinsu domin jin matsalar kowa da kuma karɓar ƙorafi da bayar da shawarwari. Sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Kowa ya taɓa ki ba za na ba.